师哥 a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yan uwa masu sauraro masu biye da mu a wannan shiri mai albarka gida mai cike da a sa'ada ina mana fatan alkhairi da fatan an yi lafiya ɗazu in masu sauraro ba su manta ba suna biye da mu mun karkare magana ne akan abubuwan da suka shafi yanayin kwanciya da irin abubuwan da ya kamata a lura da su to ci gaba ɗori akan wannan abin da yake da matukar muhimmanci yana da kyau shi miji da mata a lokacin da suke kwanci da juna din nan to ya kasance suna fata da burin cewar da niyyar Allah subhanahu ta'ala ya azarta su da zuriya ingantacciya domin yana ɗaya daga cikin manya-manyan manufofi na harkar aure da ita lamari na saduwa shine a samu zuriya ingantacciya domin za mu gani har annabawa su karan kansu suna roƙon haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala gama rabbana habla na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a irin waɗannan suna nan da yawa wanda za mu ga annabawa daban-daban suna ta roƙon Allah subhanahu ya ba su zuriya domin me kawa ne na rayuwar duniya ya nan da muke ganin su kawa ne na rayuwar duniya to ya kamata miji da mata ya kasance suna buƙatar Eh, yana da kyau ya kasance suna saduwa da junan suna da burin cewa da wannan niyyar cewar Allah subhanahu ta'ala ya azarta su da 'ya'ya sakamakon wannan saduwa da suke da juna kamar yadda kuma yake da tsananin bukatar su fahimci cewar wannan rayuwar ta harkar aure da makamantansu ibada ce domin hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana faɗar cewar wa fi budu'i ahadikum wa sadaqa saduwa da iyali da ɗayan ku zai yi ya sadu da matarsa shi karan kansa wannan sadaka ne har sabai suka mamaki ya mutum zai ji daɗi ya zo wa sha'awar sai ji daɗi ya biya su kuma ya kasance yana da lada sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce musu yanzu idan ya je ya nemi wata mata ta daban ya je ya nemi haram shin yana da yana da zunubi ko ba shi da shi suka ce yana da zunubi suka ce to shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce to shikenan kamar yadda can in ya je ya nemi matar banza ya je lalata da ita ya zina da ita ya biya bukatarsa ta hanyar da bata dace ba za a rubuta masa zunubi to haka shi ma lokacin da ya zo ya kusanci iyalinsa ya ji daɗi din ta ji daɗi din kuma duk da haka kuma a ba su lada wani ɗaya daga cin addini kaga in ba addinin musulunci ba babu inda zaka samu wannan abu da haka ya kamata ku ringa je cewar ibada kuke a wannan wannan shi zai sa kai miji ka ringa jin cewar za ka iya haƙuri sai ka iya gamsar da mataka ka iya biya mata bukata ko yaushe za ta ɗauka kuwa ka yi haƙuri abinda kawai ya rage gare ka shine ka san wani taktis za ka yi ma'ana wani irin salo za ka bi gurin yadda za ka yi ka iya biya mata bukatar ta idan ka san matsalar ta kenan sai ka kokarin nemo mata magani ka riga ka san matsalar mata ka cewa tana da jinkiri gurin biyan bukata me ya kamata ka yi mata shine ka yi kokarin me yawaita wasa da ita lokacin kafin ka kusance ta ta yadda sai ka gama lugugwita ta gabaki daya ta gama narkewa sha'awata ta gama tasowa ta rasa inda za ta yi lokacin da za ta ji cewar kamar ta kama ka ta haɗiye ka to a lokacin ne sai ka kusance ta to kana mata wannan shikenan sai ka ga rayuwarku ta yi daidai rayuwarku ta yi daɗi tana samun biyan bukata kenan tana samun abin da take bukata kamar yadda kuma yake da matukar muhimmanci ya kasance idan ko ka gama wannan tarawa da juna din eh, eh, abu mai muhimmanci kafin wannan shine ya kasance ku nemi junanku ta hanyar da ya dace inda Allah subhanahu ta'ala ya shar'anta wa namiji ya nemi matarsa ya je mata da shi shine ta gabanta ma'ana farjinta bai kamata haramun ne mutum ya je wa mace ta duburata haramun ne ka nemi mace ta duburata ke bai kamata ki yadda ki bar mijinki ya zo ya sare da ke ta dubura ba haramun ne wannan domin wannan nau'i ne na wannan luwaɗi ne kuma Allah subhanahu ta'ala ya haramta wannan bal Allah subhanahu ta'ala ya saukar da narko mai azaba ta gaske narko da boni akan waɗanda ya kasance suna aikata wannan abu su maza sallallahu alaihi cewa duk wanda yake aikata harkar luwaɗi da sauransu to a kashe shi kawai kisa ne zunubi ne mai girman gaske hanyar da aka baka dama ka bi ka biya bukatar ka kai da matarka shine ta gabanta ma'ana farjinta daga ke bai kamata in ma mijin ya nema bai kamata ki bashi ba domin ba da'a ba ba zai yi kiwo mijinki da'a akan abin da ke saban Allah bane ba wannan kenan amma wannan ba zai hana kuma ka sadu da mace ta baya ba sawa'un tsugunno za ta yi maka goho za ta yi maka ta bayan ta dai ko ina ne za ka iya amfani da ita amma dai ya kasance cikin farjinta za ka shiga ba duburarta ba wannan ya kamata ya kasance a fili yake domin saduwa da mace ta bayan ba karamin matsaloli yake jawowa ba banda akhlaqiyan banda saban Allah banda ya saba wa dukkan wani tunani lafiyayyen tunani sannan kuma zaka je ka kwaso zunubai eh, zaka je ka kwaso cututtuka ne kala kala wannan kenan kamar yadda kuma haramun ne lokacin da mace take cikin jinin haila ko take fama da nifasi biki kenan ka je ka neme ta ta ma na haramun ne bai kamata ki yarda mijinki duk irin zafin balagar da za ku shiga da irin gafin masifar sha'awa da za ku samu kanku ke da shi ba bai kamata ku nemi juna a wannan lokacin ba haramun ne shi ma haramun ne bai kamata ku nemi juna a wannan yanayin ba shi sa za ka gani yana ɗaya daga cikin sakacin da iyaye suke yi su ɗauki 'yarsu su je su kai ta ta tare a ranar da za ta je ta tare ranar nan tana jini wannan ya nuna maka gabaki ɗaya iyayen nan ba su san ma me 'yarsa take ciki ba sakaci ne wannan kamata ya kasance ku saka auren nan lokacin da kuka tabbatar da cewar yarinyar nan ta gama wannan ko da ba ku san lokacin da take jini ba lokacin da za a zo a saka ranar da za a yi aure da magana tarewa ku kirawo ta ku zauna da ita yaushe ne kike wannan ɗinki al'adarki ta gaya muku lokaci kaza ne rana kaza a wata in yi kaza daga zuwa kaza to shikenan sai ku nemi lokacin nan kafin sa ko bayan sa kafin sa ko bayan sa ko kuma dab da tana gamawa a saka ta yadda ana zuwa mijinta koda ya neme ta ita ma karan kanta tana bukatar mijin da wayar sauransu za su je can su haɗu su ci duk ma abin da za su yi su je su yi a wannan lokacin ya kasance cikin wannan ne amma ba ba ba karamin sakaci bane ba ga a lokacin nan a ɗauki yarinya a je a kaita ya kasance an kaita tana cikin fama da magana harkar jini ko kuma harkar al'ada da sauransu don haka a nan gurin nake kira ga iyaye ya kamata ku ringa zama da 'ya'yanku lokacin da ya kasance za ku ringa kai su gidajen miji domin a kauce wannan abin domin wani in aka kai ta tana cikin wannan jinin ba fa zai iya haƙura ba shi zai gani a hakan ma ko yaya ne shi haramun din ne ma shi kawai zai yi saboda me ya jima shekara da shekaru yana ta ɗiban zafi yana da sha'awa tana damunsa ya rasa inda zai sa kansa to kuma dan me yanzu sai ga matan nan gashi ta yana ganin ta lafiyarsa kalau lafiyar ta kalau kuma a zo a ce masa ba zai neme ta ba wanda kuma ka kun ga ku ne kuka jawa irin wannan so ya kamata a lura da wannan abubuwan bai kamata ya je ya nemi wannan yarinyar nan ba ta bayanta ma'ana ta ta kenan ko kuma ya nemi ta lokacin take cikin jini wannan haramun ne gabaki daya ƙari akan wannan lokacin da ya gama saduwa da ita bayan ya gama biyan bukatarsa sai shi da ita suke da sha'awar su koma su kara ko shi ne yake da sha'awar ya kara to a gurin gurin abin da yake a sunna shine ana so ya ɗan yi alwala tsakani ya je alwala wannan alwalar lokacin da ya je ya taba ruwa din nan wannan ɗan motsin da zai ya sako da kan sa ya tafi ya je ya ɗan tsaftace sa ya yi alwala to lokacin nan wani kuzari ne sabo zai dawo maka kaga anan gurin baka buƙatar wani magani kwata kwata baka buƙatar wani maganin doki ko a ce me wani kama da doki ko me kama da zaki ko duk baka bukatar wannan abubuwa akwai abubuwa da shari'a ta baka damar ka yi wannan abun ba karamin sirri bane ba ka je ka jarraba shi ka gani lokacin da ka gama kusantar iyalinka ka ji cewar kana da bukatar za ka ƙara ba gama biyan buƙatar ka ba ko ita bata gama biyan wannan ba kana so ka koma to shikenan ka je ka yi alwala kana alwala za ka gani lokacin nan wani ƙarfi sabo ya zo maka wani nishaɗi sabo ya zo maka ta yadda za ka samu ƙarfin da za ka iya zuwa ka je ka ƙara biyan buƙatar ka kaga anan gurin kenan baka buƙatar ka ne ka nemi wani magani na a sha ko wani ka sha wani maganin wani mai kama da doki ko duk baka buƙatar waɗannan abubuwa sai ka ji ka lokacin nan kamar baka ma kusanci iyalinka ba a lokacin gaba ke daya banda wannan abu mai matukar muhimmanci idan aka gama lokacin da ku gama kusantar junan ku kun biya wa juna bukata ka biya wa juna ka biya wa matarka bukata ta biya ma to kafin ku zo ku kwanta ku yi bacci ana so ku yi alwala ku yi alwala ku kwanta in kun samu dama a lokacin da kuka gama kusantar junanku ku je ku yi wanka abin da ake so kenan kai da matar nan da sauransu ba karamin ƙara soyayya yake ba ka shiga kai da matar ka wanka ya halatta eh, shi wannan harkar zaka ji ana cewa wai akwai wani kunya da waye eh, yes haka ne akwai kunya amma mai wasu abubuwa akwai wasu abubuwa masu matukar muhimmanci wanda addini ne ya zo da su ya tsara ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi Wasallama yana wanka tsakaninsa da iyalinsa kaga babu maganar a zo a ce wani akwai maganar kunya kenan shi da aisha radiyallahu ta'ala na suna yin wanka hannunsu suna sabari ya ɗebo ruwa ta ɗebo ruwa tana kyalemin kyalemin irin a cikin ma ka duba gari yadda suke gabatar da wasanni da sauransu ka duba kai wannan wace irin rayuwa ce mai daɗi lokacin da ya kasance miji yana mu'amalantar matarsa da irin wannan abubuwa dan Allah wace irin rayuwa ce ba za su yi ta mai daɗi wadda take cike da nutsuwa ba to waɗannan abubuwan suna da matuƙar muhimmanci mu fahimce su lokacin da suka gama saduwa da juna sun gaba biyan bukata ya biya mata bukata ta biya masa bukata su gode Allah sai su je su in suna da lokaci ko sun ga za su iya su je su wanka a lokacin nan suka yi wanka shikenan su zo su shige bargo su yi baccin su idan suka ga cewar ba za su iya wankan ba to shikenan su je su yi alwala su alwala su zo dai su kwana a cikin tsarki saboda lokacin nan suna da janaba mai janaba kuma baya cikin tsarki amma wannan alwalar tana kashe gafin rashin tsarkin nan kamar alwalar in kai ta kamar ita ma wani tsarki ne kai a lokacin duk da cewar alwalar ba ka kai ta da ita ba idan ka tashi dole sai ka je kayi wanka wanda ya sadu da iyalinsa namiji ko mace akwai wajabcin sai sun yi wanka sai sun yi wanka wannan wankan na janaba shine zai je wanke gabansa ita ma ta wanke gabanta misali su alwala su ɗaura alwala irin yadda suke alwala su in za su yi sallah bayan an gama yanni bangaren jikinsa ne ya ɗebi ruwa ya wanke bangaren jikinsa na dama gabaki daya har ƙasa tun daga sama har ƙasa ya wanke bangaren jikinsa na hagu tun daga ƙasa har sama ya ɗebo ruwa ya wanke kansa ya sa hannayensa a ciki ya gashin sa ya wanke shi sau uku ya zuba ruwa a kansa ya birkita ya wanke sau uku sau ɗaya sau biyu sau uku in ya gama sannan ya ɗebi ragowar ruwa ya watsa gabaki daya a jikinsa ya ɗaure jikinsa wannan shine wankan janaba ita ma mace haka za ta yi yana da kyau mace ta sa sosai sai ta sa ruwa a gashinta sosai ta bi wannan ɗinsa idan tana da kitso a harkar wankan janaba ba wannan ta yi kokari eh, tsakankanin kawunan kitsan ma'ana yadda suke wannan layi layi ta sassaka musu ruwa yadda ya kasance ruwa ya shiga cikin kanta sosai ya shiga can cikin makon kwadar kanta to wannan shi ne idan suka yi wannan shikenan sun yi wankan janaba kenan wannan shine wankan janaba wajibi ne wannan bai kamata eh, wajibi ne dole ne mutum sai ya yi wankan janaba matukar ya sadu da iyalinsa haramun ne ka zauna babu wankan janaba wannan kuma mun faɗi yadda ake yin wankan janabar yanzu an faɗi shi wani abin da zai biyo baya a nan gurin shine me akwai lokacin da zaka gani cewar ba kusa zuwa kai za ka nemi iyalin shin wankan janaban yaushe ke wajabta dole sai ka sadu da ita kun manne da juna ka amfani da ita sosai ka biya mata bukata ta biya maka wannan wajibi ne dama kamar yadda bayani ya gabata amma akwai wasu halayen da kuma dole idan aka same su ko da ba a samu iya shiga jikin mace ga baki ɗaya ba to dole ne wanka ya, ya waje ba ma'ana lokacin da mutum ya je ya shigar da kan kaciyarsa ya shigar da kowa ya riga ya san azzakarin namiji a can sa akwai wani abu da ya shata shine ake ce masa kan kaciya to iyakan wannan kaciyar matukar ka shigar da shi gaban mace shi ma ya shiga mata ana musu kaciya su ma to lokacin da dan kan wannan abin da aka cire na kan gabanta in dai wannan kan azzakarin naka dan iya daidai wannan kan shacin nan ya shiga cikin gabanta ko ƙaƙa ya shiga in dai ya taɓa iya wannan kaciyar taka ta taɓa iya kaciyar ta in ta shiga to ya zama wajibi sai an yi wanka wajibi ne wankan janaba ya kama ku ba wai shar'i bane ba dole sai ka shiga cikinta gabaki ɗaya ka limar da azzakarinka gabaki ɗaya a farjinta sannan ne za ka yi wanka ko ba shar'i bane ba sai ka yi inzali sai ka kawo mani ba shar'i bane ba shi ma wannan matukar an samu kan azzakarinka ya shiga cikin jikinta misali ya shiga jikin daidai wajen wannan kaciyarta kace ka da kace ta suka haɗu ko da ba ku yi inzali ba ita ba ta kawo ba kai baka kawo ba sai kun yi wankan jaraba wanka ya kama ku naka ya kamata a fahimta shi wankan jaraban nan ba dole ne sai an yi mani ba domin akwai kuskuren da dayawa suke ko saduwar yayi da mace sai in dai bai iya ya yi inzali ba ya kawo mani sai ce maka ba zai wanka ba menene dalilinsa sai ce ai bai yi mani ba ita ma koda ta yi irin mijin ya mata irin gaggawa nan ya ɗaga fata ba tare da ta wannan ba koda shi ya yi mani ya bar mata mani a jiki amma ita in dai bata kawo ba bata biya bukata ta bata mani ba sai ta ce maka ba za ta yi wanka ba wannan kuskure ne jahilci ne wannan naka wannan shine lokacin da kika yi mafarki kika mafarki ana saduwa da ki ma'ana ko dai wani yanayi ko dai makamantansu kika zubar da mani a mafarki ke ke kadai kenan zaki wanka lokacin da kai mafarki kai kai kadai ka tashi ka ga ruwa a jikinka musamman ka gama ni da makamantansu dole ne wajibi ne kana da wanka a kanka wannan in kai kai kadai ne kenan ko ke kadai ce ba tare da kun haɗu kai da mata ba lokacin da ka haɗu da mace a lokacin nan ɗan wannan kan kaciyar naka ya wuce daidai wurin abin da ya shafi harkar kaciyar ta ya shafi nan wurin kace ka da kaciyar ta ka zauna kan wani ɗinta dole ne kai wanka sawa'un ka yi mani ne ko baka yi ba dole ne wannan a shari'ance sai ka yi wanka ke ma sai kin yi wanka janaba ta kama maku a lokacin nan sannan kuma uwa uba lokacin da ya kasance kun haɗu da juna balle a ce kun gama shiga jikin juna ga baki ɗaya kuka kwanta kuka biya juna bukata ko makamantansu to wannan kuma dama lazim ne wanka da haka waɗannan halayen su ne halayen da ya kasance janaba take wajabta akan ma'aurata naka ya kamata a lura da waɗannan abubuwan ya kamata ki ki sani a wannan yanayi da za ku shiga na maganar kwanciya kowa da sauransu akwai yanayin kunya amma me kar kunya ta sa ki ki ba da wani gudunmawa ta yadda mijin nan zai fahimci cewar kina sansa kina kaunarsa a lokacin da mijinki zai neme ki yana buƙatar taimakon ki ba daidai bane ba ki kyale shi kawai dan kada a ce miki baki da kunya ko a ce miki ke kin fiye rashin kunya kowa da sauransu wannan kuskure ne ya kamata ne ki taimaka masa lokacin da zai na neman ki to ke ma ki wannan dinsa yan shafa shafa din nan duk wani abu da zai tayar masa da hankali ya ƙara sa shi ya ƙara zakuwa da yana son ya biya buƙatarsa a tattare da ke ki masa wani abin ba ƙaramin matsayi da girma da ƙauna yake ƙarawa tsakanin ma'aurata ba da haka a nan gurin yana da kyau mace ta zama tana kunya da zama ce tana da kawaici to amma irin waɗannan akwai abubuwan da dole sai kin ɗaga kafa mijin nan ya fahimci cewar ba wai kawai kin kyale shi bane ba haka nan ba kya son ki mu'amala da shi irin wannan da sauransu Lallai ne ki taya shi duk abin da ya kamata ki masa ki masa na maganar ki daidaita lamarin da zai yadda zai tafi daidai ya kamata ki kamar yadda kuma yana da kyau idan kika san iyayenki sun yi sakaci ba su koya miki abin da ya shafi harkar kwanciya ba gaba daya ba su koya miki yadda ya kamata ki ba to ki samu wata dattijuwa wata mutune kirki mai sirri wadda ta rike miki sirri ki je ki neme ta ta koya miki domin ilimi ne shi ma ilimi ne shi karan kansa mai zaman kansa wannan abun ki je ki nemi mace mai mutunci wadda ta san ba ta daga miki sirrin ki ba da waye da sauransu to ki je ki nemi ta koya miki saboda wannan wajibin iyayenki ne su koya miki amma idan ya kasance an samu na kasu su iyayen nan ba su tunanin su koya miki ba to ki je ki nemi wanda yake wannan a hirɗinki ko kuma kai ma ango a hirɗinka da zuwa ku je ku dinga kallon fina-finan batsa wai dan ku ce za ku karbi wai style ko wai yanayin kwanciya da waye da sauransu wannan haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta namiji ya je ya ringa kallon al'aurar namiji dan uwansa ko kuma mace yar uwarsa eh, ko mace haka ita ma mace haramun ne ta je ta ringa kallon al'aurar wani namijin ko kuma ta kalli al'aurar mace yar uwarta kuma wannan fina-finan yawancin su zaka gani ƙarya ce kawai magunguna ne suke zuwa su sha ba wai ɗabi'ar su bace ba lafiyar su ce ta ɗabi'a ga mutum ya awa biyu uku yana amfani da mace ya sha magani kamar doki sun zama kamar dabbobi shi da matar gabaki daya wannan haramun ne wannan abin ya yawa a cikin al'ummarmu daga saurayi da budurwa sun samu wasu wasu irin harkar rikodin na bidiyo din nan da sauransu na harkar harkar abin shafi blue film harkar jima'i da sauransu suna kallo wannan haramun ne balban da saurayi da budurwa yanzu abin har matan aure ya fara yawa a cikinsu in ka su magana sai su ce maka hujjar wai ai suna ganin yadda za su yi wa mazan su ne ma'ana nau'i'ikan kwanciya kala kala wannan kuskure ne akwai littattafai na addini da aka tanada wanda suka bayanin yadda mace ma'ana yadda zaki kwanta da mijinki ki ji daɗi kala kalan wannan ga irin yanayi kaza ga yanayin kaza ga yanayin kaza ga yanayin kaza duk da zaki kamata ya ki je ki ki je ki nemo waɗannan littafan ki karanta amma ba ki zo ki je ki ringa zuwa ki je ki saka fim kina kallon batsa kina kallon wani kato ya samu wata kato ya tsirara suna zuwa suna saduwa da juna ba wannan haramun ne addinin musulunci da haka matan aure masu yin wannan abin kusancewar haramun kuke yi su kansu samari da 'yan mata da za su yi aure ko wanda suka yi auren suna sababbin aure su ce ai su ba su da ba su da kwarewa akan wani haka naka bara yanzu su je su nemo wannan fina-finan za su taimaka musu wannan magana banza ce haramun ne kar ku je ku jefa kanku ku kasance rayuwarku ta aure kun fara gina ta a cikin haramun wannan kenan don haka ki kokari duk yadda zaki ki iya kwantar da hankalin mijinki a wannan ranar kar ki gaya masa maganar wannan ko ya zo neman ki ni fa ba iri iska bace ba ana samun irin wannan kuma wannan abun ina ganin laifin iyaye ne laifin iyaye ne sun kyale 'ya'yan babu wayewa ba su gaya musu me ya kamata su yi ba wata tana ganin cewar tun da an raba ta alaka da namiji haka ne addinin musulunci ne hana to amma iyayen kuma su gaya mata cewar yanzu in kika yi aure kuma shikenan wannan mijin da zaki aura shi kadai ne ya kamata ki ya halatta ki alaka da shi ba shi zaki da shi ke da shi kun zama daya ba abin da ba zai iya gani a jikin ki ba ba abin da ba zai iya nema ya miki ba wasu za ga sai sun je sun wannan sai ta ringa mamokewa me yake faruwa ita an hana ta a gidansu an hana ki me an hana ni amala da namiji haka ne an hana ki a da amma yanzu ni mijinki ne to kaga wannan abun duk laifin iyaye ne wannan ya kamata ya kasance ita yarinya ta san maganganun da za ta gaya miji a irin wannan yanayin namiji yana da saurin fusata ya kamata mu fahimci wannan yanzu nan ne za ki fusata shi yanzu nan zai ji haushi don haka magana ya kamata a nan gurin mu san me ya kamata mu ringa wa mazajenmu Eh, mata su san me za su ringa gaya wa mazajensu a wannan yanayi da suke ciki sannan kuma banda wannan haramun ne mace mijinta ya neme ta ta ƙi haramun ne kwata-kwata addinin musulunci duk lokacin da mijinki ya neme ki ya buƙaci yana so ya kwanta da ke lazim wajibi ne ki masa da'a ki masa biyayya domin da wannan ne gidanku zai zamo cikin sa'ada da jin daɗi lokacin da ya biya bukatarsa ke ma kamar yadda kuma ba laifi lokacin da kika ji cewar kina bukatar namijin nan ki je ki masa magana ki gaya masa duk da cewar mace za ta ji nauyi ɗabi'arsa ta mata haka akwai jin nauyi ta je ta ce masa tana neman sa tana waye da sauransu haka ne amma kuma ta Allah ta'ala ya ba ku dabaru kala kala akwai abin da za ki iya masa zai gane akwai abin da kina yi masa zai fahimci cewar eh lalle wance tana wannan to sai ku zauna ke da shi ku tattauna e wane e kaga kaza kaza kaza da wannan harkar diba wani magana boye boye tsakanina da kai ni kaga mace ce zai wahala in iya zuwa yanzu in gaya maka cewa ina bukatar ka ko ina son ka biya mu bukata kowa da sauransu amma akwai wasu abubuwa da zan yi maka kana ganin na maka wani abin to kawai ka tabbatar da cewa ina bukatar ka ne shikenan abu ne mai sauki kin gaya masa ya sani kai kuma gogon naka ana maka wannan abubuwan ya kamata ka dago ka fahimci ewar eh lalle wannan fa ba kamar kai bace ba kai Allah tuba namiji ne haka eh, kana da kana da wannan din da zaka iya zuwa nan da nan ko da kana wannan ne in ma bata gane ba ko ka dan mata wasu yan dabaru bata gane ba zaka iya mata gatse gatse to ke wancan ya kaza kaza misali amma ita ba za ta iya ba to bai kamata kuma ka azabtar da ita ka haramta mata jin daɗin nan ba misali kai kuma ya kasance baka biya mata wannan din ba akwai wasu al'ada da za mu ga turawa suna yi za ka gani yawanci yanzu mutanenmu sun koya ta wani al'ada ita ce me za ka ka ga kawai mace sai ta zo ta ce maka ita ba za ta ji daɗi ba lokacin da suke tare da mijinta sai an kama ta ana ta mata duka lokacin ita biyan bukatar ta shine mai lokacin da kawai mijinta zai je gashi suna ɗaki za su kwanta amma sai ta ce maka ita ba za ta taɓa jin daɗi ta ji ta gamsu ba sai ka kama ta kama ta duka wannan duk mai lafiyayyen hankali ya san cewar lafiyayyen hankali ya saba wannan abu don haka haramun ne mata su samu kansa irin wannan ko kuma su nemi mazan su yi musu haka kamar shi ma yadda haramun ne yadda zai ce matarsa kawai ta kama abu ta ringa dukansa wannan dukan da za ta ringa masa shine zai sa ta ji cewar ta gamsu ko ta wannan da sauransu wannan haramun ne bai kamata ba al'adu ne irin munanan al'adu na turawa da sauransu to waɗannan abubuwan da su ne abubuwan da idan a dunkule muke ganin cewar za su ƙara inganta ita wannan rayuwa ta wadda shafi harkar ladabin ɗaki da kwanciyar aure da makamantansu kamar yadda kuma nake son in ja hankalinmu mu rufe wannan tambihin da shi cewar ya kamata ki sani haramun ne ki je ki ringa buɗe jikinki a gurin ƙawayenki mata akwai abin da yake ya shahara a cikin al'umma mu ta hausa fulani cewar ai mace tana ganin cewar mace don ta ga al'aurata ko ta ga jikinta in dai mace ce yar uwarta ai shikenan da kike da shi ina da shi ko menene nake da shi kina da shi to haka dan menene zamu zo mu ringa junan boye boye wannan ma guzanci ne haramun ne a addinance bai halatta ba bai kamata mace ta je ta kwaye jikinta ba ya kasance ko da a gaban matan ne akwai iya abin da ya kamata su wannan fuskanta da hannayenta domin da wannan ne yawan yin wannan abu da ya jawo yanzu gashi nan fitintunu da yawa suke wannan mata suke koma suke neman junansu da makamantar irin waɗannan abubuwa don haka bai kamata ba haramun ne haramun ne ki je ki buɗe jikinki ki kwaye jikinki a gaban mata yan uwanki da hujjar cewar ai kawai mata ne abin da nake da su su ma suna da su haramun ne wannan kamar yadda kuma yake shi ma haramun mace ko da a gaban maharamanta ne iyayenta ne babanta ne kaninta ne wanta ne da sauransu bai kamata ita ma ta je ta irin shigar da ya kasance za ta iya haddasa fituna da makamantansu ba ya kamata ta takaita akan fuskarta da hannayenta in yayi yawa shine da matsan hannunta iya tafi kenan amma ta je ta kwaye cinya ko ta ringa yawo da rigar bacci a gida ko wani abu dai wanda yake kasancewar ina su kansu suna ganin ta din yau da gobe shaidan zai iya zuwa ya sawara musu wannan haramun ne ya kamata mace ta ta fahimci wannan abun kamar yadda kuma dama shigar kanin miji gida wannan kwata-kwata ba musulunci bane ba haramun ne shi ma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama game da shigar kanin miji gida shi yake ce musu alhamul maut ana babu bai daga kafa ba kwata-kwata addinin musulunci bai baka damar kanin kana kanin miji ka je ka ringa shiga gidan mata ba saboda me matsalar da za a samu ta kanin mijin ta fi matsala akan ma mijin da yake waje domin shi yana ganin cewar dan gida ne shi zai iya shiga ko yaushe ya ga dama ya shiga wannan mata kuma yawanci su musamman suna gidajensu za ga ba su cika wannan ba za ganta haka dai ga ta nan kamar tsirara tsirara ko dai wani abu makamanci irin wannan abu to lokacin ko da miji kanin miji yake yawan shiga din nan zai je ganta a wannan yanayin namiji ne shi zai sha'awata za ta yi sha'awa sai ya kasance fasadi da fasikancin da yake faruwa ta hanyar kanin miji din Allah subhanahu wa ta'ala ne yawa da shi na haka wannan haramun ne shi ma bai kamata maza su dinga shiga ba ko da mun kusancin su da miji kamata ya su nemi izini tukunna sannan matan nan ta saka hijabi na shari'a ta sitirce jikinta sannan maza su zo ko da ku yan uwanta ne ko kuma da yan uwan mazan ne Allah subhanahu ta'ala ya mana gam dakatar ya kuma datar da mu da wannan ne muke ganin cewa mun karkare daidai gwargwado dai magana akan abin da shafi harkar kusantar iyali da kuma ladubban da ya kamata a yi su insha Allahu darasi na gaba za mu ci gaba da bayani akan haƙoƙi da suke kan miji da mata Allah su mata ta'ala mana gamtakta da datar da mu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kusan ginshiki na samun